sirrin bismillah sirrin bismillah wato bismillahir rahmanir rahim kenan wato bismillahir rahmanir rahim da muke gani yan uwa girmanta ya isa a gurin Allah tabaraka ta'ala asirin da take dauke da shi ba yi da iyaka tana dauke da sunayen Allah manya guda uku Allah Ar-Rahman Ar-Rahim wanda sunaye ne dukansu an faɗi su a cikin suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin lillahi Allahu ya fito rabbil alamin ar-rahman ar-rahim wannan sunaye da take dauke da su kowanne akwai irin abubuwa da yake dauke da shi wanda shi dama sunan Allahu shine suna wanda yake wato duk suna ya taro shi duk suna shi kuma ba a raba shi ga wani suna ba za ka taɓa ji an ce huwar rahmanullah ba za ka ji ba amma duk wani suna in an faɗi Allahu za a rabo wa Allah shi wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira duk wani suna za ka ji an raba wa Allahu amma ba a taɓa raba Allahu ga wani suna ba to duk wani suna yana koma cikinsa da haka in ka ce Allahu duk wa'annan sunayen ka faɗe su a cikinsa domin ismul uluhiyyati ne ismul martabati ne ran, za mu ware karatu a kansa shi Allahu wallahi al'azum a wannan zamanin ba mu da wani makami da ya wuce dawowa mu dawo mu kama addu'a da kamin kafa da hanyoyin nan shine zaka da lafiya a wannan zamanin da muke ci. hargitsi da firgicewar zamani da fagauniya da waye muddin ka riƙe Allah kai babu kai kai babu kai Allah zai dinga kawo maka ɗaukinsa ɗan kasuwa ne kai ma'aikaci ne kai almajiri ne kai ko a wani irin mataki kake Allah zai kawo maka ɗaukinsa da tallafinsa ta inda ka tsammata da ta inda baka tsammata ba wannan dalilin ne yasa abubuwan da bayan Allah suka rubuta a cikin littattafansu wanda suke mujarraba tuni nasu suka fito suka rubuta abinda muka ji mun nutsu mu faɗa muke ɗan fitowa ɗan faɗa domin ba komai ne ake iya faɗan shi a midiya ba domin sirri sirri ne wannan kam da suka rubuta a littafi suka fito da shi to ya zama ya shiga kasuwa kuma ana saye a karanta to ya nuna cewa a iya fitowa a faɗa da haka ita bismillah lamarinta ba ɗan kaɗan ba ne tana da harafi guda goma sha tara guda goma sha tara da haka muna fara da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala wa muhammadin wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah tana da harafi sha tara mala'ikun wuta guda goma sha tara ne alaiha tis'atu ashar ko alaiha tis'atu ashar mala'iku sha tara ne suke gadon wuta ko ka ce sahu goma sha tara yadda malaman tafsiri ne suka yi faɗa to ita bismillah tana da harafi sha tara to in kana karanta ta za ta zama ma garkuwa daga wayannan mala'ikun sha tara ba za ka gan su ba ba yadda za su yi da kai wannan shine sirrin da ake cewa a karanta bismillah sha tara wani jahili wanda yake bai san Allah ba bai san karatu ba bai san ilimi ba sai ya ce wai me ya ci ɗayar sha sha sha ka lissafa harafan bismillah zaka ga sha tara ne ka je ka ga mala'ikun wuta nawa aka ce guda sha tara ne kuma ka je ka duba littattafan malamai ka duba tafsirin alhafiz ibnu kasir ɗalibin ibnu taymiya wanda har yan izala suke ganin nasu ne to ka je ka duba muqaddima tafsirin bismillah kaga bai kawo wannan maganar ba ta cewa bismillah tara" amana ce daga mala'iku na wuta guda sha tara din da haka abinda baka da ilimi a kansa malam kakka dinga magana kai tsaye ka tambayi malamai masu da kuke cewa kaza meye hikima meye dalili kakka je abu malaman suna yi kai baka ma san baka sani ba kuma ka zo kana sukan wasu nan kai a gidanka ma ana yi baka sani ba a duba tafsirin al-Hafiz Ibn Kathir al-Majirin Ibn Taymiyyah al-Harrani za a gani to harafanta sha tara ne Ga shi nan za ta in ka mutum ya zai zama an an shi kariya daga kowane ɗaya daga cikinsu, ko daga kowane sahu daga cikinsu. to akwai wata fa'ida tata da nake so in ba da bayan wannan wadda ni na yi ta alhamdulillah ta ɗaya ita ce wanda ya haɗa cikin waraɗa matsala kenan ya rasa gabas ya rasa yamma ya rasa kudu ya rasa arewa al'amura sun kicime ka rasa gane yadda al'amarin yake to in ka dama Allah da faɗin bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahil azim aliyil azim abin da nake nufi da dama Allah ba wai ka dame shi irin damuwa ta amana ka nace a kofar Allah da wannan abin da faɗin bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billah wanda wannan shi ma sigan ta zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana faɗatta wannan wallahi azim sai ka kowace irin matsala ce sai ka fatattake ta ba wai ma kana hadithan yuftara ba wai zance ne nake muku ta zo mu ji ta ba zan fito in ce muku ga abin da na a ciki ko nayi waye ba amma dai gashi nan ina faɗa muku ka yi ta shida, idan matsalar ta kai matsala ka dinga yi duk gurbin sallah ka ga yadda za yi daga nan zan tsaya ba zan ce komai ba sannan abu na uku wannan a faɗa shi ma wannan na yi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bukata kake da ita a gurin Allah ɗin jimimiya. to abinda ake so ka ɗau azumi ran laraba ka tashi da shi ka talata ka tashi da shi laraba ka kuma ɗauka laraba ka tashi da shi alhamis ka kuma ɗauka alhamis ka tashi da shi juma'a ka san azumin juma'a in ka rana kafin juma'ar ko rana bayan juma'ar an ɗauki karhancin dan ka wani ya ce ai ba azumi ran juma'a a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi azumi ran juma'a to ka tabbatar ka yi azumi kafin juma'ar ko bayan juma'ar ma'ana ka ɗauko shi tun alhamis ka yi juma'a ko kuma in ka ɗauka juma'a ka dire har asabar to kaga azumin kwana uku kenan laraba alhamis juma'a Irin juma'a yi namiji ya wanka ya tafi juma'a kai sadaka da sadaka gwargwadon ƙarfinka ko ta yi yawa ko ta yi kaɗan tun daga kan gurasa zuwa abin da yake sama da haka kafin ka tafi juma'a in ka fito za ka tafi juma'a kai sadaka da gurasa ko wani abu sama da wannan sai ka tafi masallacin juma'a amma ana so ka yi sammako juma'a raha wato da zanar ranar ta karkata din nan kaman sha biyu da arba'in ko ɗaya saura kwata haka ka tafi musamman masallacin da ake yi biyu ne to sai ka tafi idan ka je aka yi sallan juma'a ana idarwa ka ka tashi a gurin sai ka karanta wannan addu'ar wannan addu'a zan faɗi ta a hankali sai ku kwafa don ka a ce ma aikata abin da yasa nake biya hankali don ka sa alƙalami ka rubuta abin da aka ce Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka bismika da sunanka bismillahir rahmanir rahim wanda sunan nan naka shine bismillahir rahmanir rahim alladhi anat lahul wanda dukkan fusaku suka sunkuya wa wannan sunan wa khasha'at lahul aswatu dukkan muryoyi suka yi kawai saboda wannan suna, wa wajilatil qulubi min khashyatihi zukata suka raurawa saboda tsoron tasirin wannan suna to ina roƙonka da wannan suna an tusalli ala sayyidina muhammadin kai salati afsa shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi da alayansa wa an tuɗiya ni hajati Allah bukata ta da na sa a gaba aure ko gina gida ko siyan mota ko zuwa hajji ko zuwa umra ko karatu ko kuɗi ko kasuwanci ko rumfa wannan buƙatar ka bani sai ka ce buƙatar ita ce kaza da kaza ka faɗa wannan shi yasa sai na abdullahi dan umar yake wato gargaɗi cewa kada ku sanar da wawayenku bismillah eh, e sirrin da ke cikin bismillah kar ku sanar da wawayenku saboda kada a je a dinga yin abin da ba shi kenan ba to mu ma nan din za mu tsaya Allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim alladhi anat lahu wujuh wa khashat lahu al-aswat wa wajilat al-qulub min khashyatihi an tusalli ala sina muhammadin wa ala ali wa an tu'diyani hajati wa hiya sai ka faɗe ta ko da Hausa ne saboda karatun da muke yi na hanyoyi sha bakwai da nake bi wajen fassarar mafarki yana da kyau kowa ya bi shi episode episode ne 1 2 3 yana da kyau kowane dan wannan makaranta ta fassara mabarki ya bi karatun nan domin an kira ni a waya zan dinga eh, wato jin ka bi ko baka bi ba abin da yasa ina so ku san hanyoyin da muke bi muke fassara mabarki yana da mutukar amfani da haka mun yi episode 1 2 3 kuma haka zamu ya sai mun kai karshe insha Allah tabaraka kowa ya fahimci gare dalla dalla yadda muke fassara mafarki Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ma